Tarihin Afrika Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka, inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. Babu wani juyin mulki da zai samu nasara muddin yanayi ko kuma lokacin da aka zaba don aiwatar da shi bai daidai ba. A wannan shekara ta 1979 dai ana iya cewa kasar Ghana yanayi ya samu don aiwatar da juyin mulki. gwamnatin janar fred akufo da bata jima da ɗarewa kan karagar mulki ta hanyar kifar da ignatius ashiyampo za ta samu kanta a cikin matsaloli irin na gwamnatin da ta gabata kasar ta fada cikin matsanancin yanayi na rashawa sannan matsalar tattalin arziki a kasar ta yi kamari ainun wannan fa ci gaban shirinmu ne game da rayuwar jean jerry rollins economic situation had become so bad. Matsalar tattalin arziki ta kai kololuwa ganin cewa hatta da madarar da ake baiwa jarirai da ƙwayoyin maganin antibiotic da ake iya samu a cikin ɗakunan sayar da magunguna masu lasisi an fara ganin su akan titina ana sayarwa. An shiga wani yanayi da mutane suka fara adana abinci wasu kuma kan je manyan shaguna ne inda suke saya komai. A cikin wannan yanayi Kusan sau uku sojoji na roƙo a rage farashin kayayyaki da farashin sai tashin goron zabi a kasuwa. Lamarin ya kai inda 'yan kasuwa suka fara yin tir da Allah wadai ga sojoji da ma gwamnatin da ke kan karagar mulki. A wasu lokuta idan jami'in soja ya tafi kasuwa don saya wa iyalinsa sutura, 'yan kasuwa ke watsa masa fitsari a kan kakinsu. Ya kamata a lura cewar matukar mutum ya iya watsawa soja wanda ke cikin kakinsa fitsari, to lallai tabbas akwai abin da mutum ya taka. Wannan abu ne da ba a taba gani ba a ƙasar Ghana. to sai dai ko shakka babu wannan na ƙara nuna wa sojoji cewa sun kasa ne sannan ya kake tunanin shi sojan da aka watsa wa fitsari zai kyamaci ɗan kasuwa haka zalika da magabatansa na soja amma fa ko shakka babu a tunanin 'yan ƙasa da ƙaramin soja da wanda ke rike da mukamin janar dukkan warja ce Idan da farko Janar Fred Akufo ya nisanta gwamnatinsa da tsaffin magabata da ake zargi da rashawa, shi kansa zai yi faduwar toto a ruwa a idon masu sha'awar maido da dimokuraɗiyya a wannan ƙasa rashin mutunta na gaba kamar yadda aka sani a cikin aikin soji wuce gona da iri nuna son kai biye da cin hanci da rashawa za su janyo rugushewar tattalin arzikin ƙasar ghana tare da sake jefa sojoji cikin halin tsaka mai wuya tsakanin watan yuni zuwa satumba 1978 darajar kuɗin ƙasar wato cd za ta faɗi ƙasar warwas inda kuɗin ya rasa kimarsa da akalla kashi 60 cikin 100 kayayyakin masarufi na yau da kullum za su fuskanci tashin goron zabi na akalla kashi ɗari hudu cikin ɗari kuma abu ne mai wuya a iya samun kayayyakin da ake bukata a kasuwanni wannan lamari ne da ke ci gaba da haifar da korafe-korafe kafin ya rikide zuwa bore a garuruwan akara da kuma kumasi da ke matsayin birane biyu mafi girma a wannan ƙasa kuma an samu irin wannan matsala a garuruwan tema da takoradi da ke matsayin tashoshin ruwa da kuma cibiyoyin kasuwanci da masana'antu a kasar ta ghana wannan hali ne ya sa janar a kufo kafa dokar ta ɓaci to sai dai sakamakon matsin lamba shugaban ya amince da a kafa jam'iyyun siyasa ma'ana dai a karon farko magabatan kasar sun shiya da baya don sauraron bukatun jama'a bari mu ji abin da Sherry Rollins ke cewa a kai. I keep describing it as turning on the gas in a kitchen. Ina kwatanta wannan al'amari tamkar dai gas ne a gefe sannan ga wutar ashana a ɗaki. Abin da ake bukata kawai samar da kusanci a tsakaninsu domin haddasa tashin gobara. Irin wannan mataki ne ya kamata in ɗauka a ranar 15 ga watan Mayun shekarar 1979. A wannan shekara ta 1979 yanayin siyasar da ake ciki da matsalar matsalar tattalin arziki lokaci ne mai kyau na aiwatar da juyin mulki a Ghana. It would have been difficult Yana da matukar wahala ga wani hafsan soja a lokacin ya yi yunkurin aiwatar da juyin mulki. To sai dai yanayi ne da kusan kowa lamarin ya kai masa a wuya. Ina tunanin da a ce lokacin ne muka gudanar da juyin mulki kafin shekarar 1979 da watakila mutane ba su fusata kamar yadda ake ciki a wannan lokaci ba. Lalle mun jira lokaci mai tsawo. saboda haka mutane ke da kishirwar juyin mulki ba wai sojoji kawai ba har da sauran 'yan ƙasa. A lokacin da Rollins na cikin wata kungiya mai ikirarin samarwa Afirka cikakken 'yanci. Kungiya ce ta sirri da wasu sojojin nahiyar suka kafa, wacce suka yi fatan sannu a hankali su kifar da yawancin gwamnatocin nahiyar da ke biyayya ga turawa 'yan mulkin mallaka. cikin wannan yanayi ne jerry rawlings ya aiwatar da yunkurinsa na juyin mulki 15 may i it i didn't need a whole battalion 10-12 people is all ga watan mayu na kasance a cikin yanayi na fusata abin da nake bukata kawai a lokacin hura wuta ba ni bukatar wata bataliyar soja bukata ta bata wuce in samu koyon bayan sojoji goma zuwa sha biyu ba don haka mun shirya don yin abin da ya dace yayin da aski ya zo gaban goshi sai na yanke shawarar cewar ban iya kaddamar da juyin mulkin na yi nazarin cewa za a rasa rayuka da dama kamar hafsoshin soja matansu da kuma 'ya'yansu ana cikin yanayi na fusata sosai tsakanin sojoji a lokacin saboda haka sai na yanke shawarar jinkirtawa na ɗan lokaci da farko mun shirya kaddamar da juyin mulkin a karfe biyu na dare saboda dare lokaci ne mai kyau don aiwatar da irin wannan sha'ani Duk wani da ke son irin yin wannan gagarumin aikin matukar da rana kata ne to zai iya cin karo da matsaloli da dama. Na buƙaci mutane da su huta kuma za su soma yunkurin da misalin karfe uku na dare. Amma tuni na canza dubara duk da cewa ban sanar da su ba. Dubara kuwa ita ce zan kame wuraren da ake aji manyan motocin yaƙi. Daga nan sai in buƙaci yin tattaunawa da manyan janar-janar. Dole ne mu yi wani abu a kai don kawo canji a ƙasar. Shi ko wannan canji ba zai taɓa samuwa ba sai da tattaunawa. To sai dai na tabbatar da cewar wannan dubara ce da ke cike da haɗari. Amma wannan shi ne abin da ya faru. Sai dai abubuwa ba su faru kamar yadda Rollins da abokaninsa suka tsara ba. Domin kuwa ranar goma sha biyar ga watan Mayun shekara ta tara al'ummar ƙasar Ghana za su samu labari a kafin yadda labarai cewa an kame wani hafsin soja na kasar sakamakon yunkurin juyin mulki. shi dai wannan matashi matuƙi jirgin saman yakin ƙasa ya fusata ne game da yadda al'amuran rashawa suka dabaibaye wannan ƙasa musamman a ɓangaren shugabanci ya yi ƙoƙarin shayo kan aikinsa sojoji domin kifar da gwamnati ta hanyar zagaye fadar shugaban wanda tsohon gini ne da turawan mulkin mallakar birtaniya suka gina kuma suka zauna a cikinsa sai dai a lokacin ana iya cewa sojojin ba su kintsa sosai ba domin samun nasara a wannan yunkuri nasu amma duk da haka masu goyon bayan su za su kai hare-hare a gidan rediyo da kuma gidan waya cikin gaggawa sojoji da ke biyayya ga gwamnati suka murkushe yunkurin nan ne fa aka kama john jerry rollins ranar 28 ga watan mayu kwanaki sama da goma bayan wannan yunkuri da bai yi nasara ba tare da wasu abokaninsa shida ne aka gurfanar da su gaban kotun soji da ke birnin Accra. Yayin wannan shari'a na faɗa musu cewa babu ruwan mutanen da aka kama tare da ni a lamarin. Ni ne ke da alhakin kitsa wannan juyin mulki. Don haka, ni ne mai laifi ba su ba. sai dai waɗannan kalaman sun yi matuƙar bakantawa alƙalan kotun rayukansu mafi yawansu na mamakin yadda zan bayar da rayuwata don kubutar da sauran mutane wasu daga cikin manyan hafsoshin soji sun rattaba hannu don bayar da umarnin harbi ne a ranar litinin mai zuwa a lokacin dai rollins da mutanen da aka kama tare da shi sun tabbatar da cewa tasu ta kare to sai dai ana gudanar da shari'ar nefa a bainar jama'a domin kowa ya gani wannan kuwa don karya gwiwar duk wani da ke son yin irin wannan yunkuri ne a gaba a cikin aikin soji an tsara sojojin da za su harbe rollins da kuma abokaninsa. a cikin zauren kotun ana ci gaba da musayan kalamai a tsakanin alkalai da kuma lauyoyi suna furta wasu kalamai irin na shari'a ne da ba mu iya gane komai a cikinsu a nan ne fa na karɓi turun magana inda nike cewa ni da mutane fa ba mu gane kalaman da suke furtawa ba kuma na sake jaddada musu cewa na zo ne a wannan wuri domin ɗaukar alhakin duk abin da ya faru saboda haka ku sallami sauran mutanen da aka kama tare da ni dama ina magana ne da nufin kowa ya ji abin da nike faɗa a cikin zauren kotu. A gaban waɗannan alƙalai wanda a lokacin ya tabbatar da cewa tashi ta ƙare, a nan ne fa jeje da ya fito fili ƙarara ya ƙalubalanci alƙalan kotun da kansu. irin kalaman da ya furta sun sa kusan kowa ya fada a cikin zurfin tunani dangane da abin da zai faru a kansa. I am not an expert in economics and I am not an expert in law. Ni ba ƙwararre ba ne a fannin sanin tattalin arziki ko shari'a ba. Ƙwarewa ta ita ce shiryawa ƙasa aiki. Ban san wurin da a nan gaba zan ci abinci ba. Amma na san irin matsalolin da ke faruwa ga wanda ke fuskantar yawan tambayoyi a gaban alƙalai. Flight Lieutenant ya zargi shugabannin da cin hanci ɗaya bayan ɗaya ya bayar da hujjojinsa akan wannan matsala sannan ya yi kira ga al'ummar ƙasar su aiwatar da juyin juyi hali irin na ƙasar habasha ba wai yana nufin koyi da abin da ke faruwa a birnin addis ababa ba ne amma ya buƙaci a kakkaɓe duk wani wanda ya ci kuɗin al'umma ba bisa ƙa'ida ba a cikin zauren kotun sai kallon juna da kuma mamaki ake yi daga nan sai 'yan kallo suka fara yi masa taɓi yayin da alƙalai suka yi barazanar korar jama'a daga cikin zauren kotun domin ci gaba da shari'ar waɗanda ake tuhumar. sai dai ina ana iya cewa an makara washe gari dukan jaridun kasar sun buga kanun labaransu ne da jerry rollins da a yanzu ake kallo a matsayin wani gwarzo shanar akufo da ya yi raguwar dubara ta yi masa shari'a a bainar jama'a ya so mu ɗare-ɗaren bayar da umarnin harbe shi an ɗage shari'ar har zuwa ranar 4 ga watan yuni na shekarar 1979 ranar 4 ga watan yuni ta zo sojoji da ke gadin rollins za su fitar da shi daga inda ake tsare da shi tun da sanyin safiya inda suka ɗauke shi zuwa gidan rediyon ƙasar wanda tuni aminin sa major opeko mensa da dakarunsa suka kame wajajen karfe shida na safiya ne captain john jerry rollins zai sake bayyana cewa sun haɓarar da gwamnati kusan dukkan manyan hafsoshin sojin ƙasar a lokacin na a gidajensu kuma dukkaninsu sun saurari wannan saƙo ta rediyo sai dai a nasu haushe general neville alexander otede wellington da ke zama babban hafsan sojin kasar zai yi gigin afkawa gidan rediyon da masu juyin mulkin suka ja daga a cikinsa da misalin karfe tara na safe ya yi nasarar kwato gidan rediyon sannan ya bayar da sabuwar sanarwa da ke cewa an murkushe wannan yunkuri na juyin mulki a lokacin kuwa rollins na can yana zagayawa a cikin barikokin soji domin samun goyon bayan sojoji musamman waɗanda suka ji irin abin da ya faru a kotu wajajen karfe uku na marece bangaren rollins ya samu nasarar kashe janar wellington a kusa da ofishin 'yan sanda da ke unguwar lima cikin wannan dare ne rollins ya kafa majalisar mulkin soji mai suna afrc majalisar da ta kunshi sojoji goma wannan shine karon farko a afirka da wani karamin hafsa ya kwace ragaman mulkin wata ƙasa a nahiyar looking back at the anger of our people. Ta la'akari da yadda al'ummar mu ta fusata da masu mulki a wancan lokacin, musamman yadda ake mulkin jama'a tamkar dabbobi ko kuma karnuka. An takura musu tare da jefa su cikin kangi. Wannan yanayi ne da ya tunzura jama'a har suka yi bore, ba abin da suke bukata face shimfiɗa gaskiya da adalci. A cikin watanni uku, an kashe mutane masu tarin yawa, kuma ba wanda za a ɗora wa alhakin faruwan hakan face janar-janar na rundunar sojojin mu, waɗanda ke rike da madafun iko a lokacin hatta a cikin fararen hula ma akwai waɗanda suka taka muguwar rawa domin jefa ƙasar mu cikin mawuyacin hali akwai manyan 'yan kasuwa da ba abin da suka sanya a gaba face tara dukiya ko ta wani hali ina fatan kuna gane abin da nake nufi saboda na sani cewa akwai waɗanda ke da ra'ayin cewa wai bana ƙaunar 'yan kasuwa ne Ni mutum ne da ke ƙaunar 'yan kasuwa da duk wanda ke kan hanyar gaskiya, waɗanda ke kawo ƙasar mu ci gaba, amma sam bana ƙaunar 'yan kasuwa marasa gaskiya da kuma waɗanda ke ƙoƙarin yaɗa rashawa a tsakanin al'umma. Babbar matsalar da duniya ke fama da ita a yanzu ita ce yaya za a yaƙi rashawa tun daga ƙasa har sama. zuwansa karagar mulki a wannan wata na yuni 1979 ya zo ne cikin wani yanayi na ɗimbin matsaloli a ƙasar ghana ya ɗauki matakai masu tsauri a kan tsoffin magabata na ƙasar daga cikinsu akwai tsoffin shugabannin mulkin sojan ƙasar da suka haɗa da akufo da aciyamfo waɗanda aka harbe su akwai wasu janar-janar na soja har takwas da aka bindige bayan ɗarewar rolins kan karagar mulki yayin da aka tsare wasu manyan hafsoshin soja goma sha biyar a gidan yari gama abin da Rollins ke cewa akan wannan. Eight generals, including two former heads of state, had been executed. Janar-janar na rundunar sojojin ƙasar takwas ciki har da tsofaffin shugabannin ƙasar mu biyu ne aka bindige har lahira. Lalle wasu daga cikinsu ba su da laifi. Mun yanke shawarar kashe dukkanin manyan sojojin ne a maimakon mu tsaya muna neman masu laifi daga cikin su waɗanda dama an san wasu daga eh, cikinsu. Wannan mataki ne mai wuyan aiwatarwa. Da farko biyu daga cikinsu ne kawai muka so kashewa. Amma matsin da muka fuskanta a cikin kwanaki goma da a ce ba mu ɗauki wannan mataki ba. to lallai da su ne za su kame mu ɗaya bayan ɗaya. A lokacin an riga an kame duk wani hafsan soja da ke cikin barikin ƙasar nan. Wannan lokaci ne na sauke duk wani fushi da ke cikin zukatan jama'a, amma sannu a hankali mun samu nasarar lalashin sojoji domin ganin cewa fushin nasu ya sauka. A cikin gaggawa ne aka samu canjin mulki, saboda haka gushewar fusatar mutane nan take abu ne mai wuya sai an ɗauki lokaci. A gaskiya a cikin wannan lokaci ana iya cewa ana cikin wani yanayi ne na mulkin da ba taɓa ganin makamancinsa ba. Aikata juyin mulki abu ne tabbas da a wani lokaci ke haifar da shafewar basira wani abu wanda daga baya ake da na sani a kansa. Shin ko wannan ya faru gare ka? Komai aka aikata ba ni kaɗai ba ne, ina iya cewa mu sojoji ne muka aikata shi. Ina tambayar sanin ko watakila ka fuskanci irin wannan matsala kamar dai yadda janar Akufa ya samu yayin juyin mulkinsa na 1966. Cikin irin wannan wannan yanayi ya kamata ki sani ni ina wakiltar ruhun rundunar sojojin wannan ƙasa ce haka zalika ina wakiltar ƙasarmu ce baki ɗaya Jerry rollins zai rufe asusun ajiya tare da kame dukiyoyin sama da mutane dubu da suka hada da sojoji da fararen hula waɗanda shiga-shigai ne a cikin gwamnatin da ta gabata. Manyan ma'aikatan gwamnati sun fuskanci shari'a kuma yawancinsu an rufe su a gidajen yari saboda satar dukiyar ƙasa. wannan ya sa manyan ma'aikatan kasar da dama sun yi gudun hijira zuwa ƙetare sai dai al'ummar kasar ta goyi bayan wannan tsaftace hukuma da ake yi lura da cewa wannan nema ya kawo faduwar farashin kayayyakin masarufi a cikin gaggawa sai dai har yanzu kasuwannin bayan fage na ci gaba da hada-hadar su sabon shugaban zai sanya kafar wando ɗaya da 'yan kasuwa mata da ake kira da suna mama benz wata safiya shirin rollins da kansa ya isa babbar kasuwar birnin akara wato makola market da ke zama ɗaya daga cikin manyan kasuwanni a afirka inda ya baiwa matan wa'adin sa'o'i hudu su bar wurin daga bisani dai shugaban ya yi amfani da nakiyoyi don tarwatsa ilahirin shagunan da waɗannan mata ke gudanar da kasuwancinsu a ciki wannan lamari ya sa ƙasashen duniya sun fara ɗiga ayar tambaya akan cewa anya rollins bai fara wuce gona da iri ba suna fargabar cewa wannan fa zai rikide zuwa kama karya tare da take haƙƙin bil'adama nan ne fa rollins ya gabatar da wani jawabi don kwantar da hankula sannan ya shirya zaɓuka kamar yadda ya yi alkawari inda a ranar tara ga watan yuli aka zaɓi dr hillaliman liman a matsayin sabon shugaban ƙasar kuma rollins ya ba shi madafan iko a wani biki da shugaban ƙasar gini sai ku ture da kansa ya halarta a cikin kakinsa na soji a wani jawabinsa 'yan daƙiƙoƙi da basu wuce goma ba captain john jerry rollins zai yi kashedi ga sabbin magabatan ƙasar. to president Muna son wannan gwamnati ta lura sosai kada ta kawar da kai tare da mantawa da bukatun 'yan kasar Ghana. Al'ummar Ghana baki ɗaya na kallon. Bayan wannan jawabi, Sherry Rollins zai shanye daga ɗakin taron yayin da mahalarta bikin ke yi masa taɓi. Bayan ya yi nasarar miƙa wannan mulki ga gwamnatin farar hula, sabuwar gwamnatin ce za ta yi masa ritaya ta karfi da yaji a lokacin yana da shekaru 32 a duniya wannan yanayi ne mai matukar haddasa kunci ga rollins da kuma abokaninsa ganin cewa duk da ƙananan shekarunsu an hana su sarrafa jirgin sama da suka kasance suna tukawa tsawon shekaru sannan kuma ga sabuwar gwamnati da ta soma kamfe na ɓata musu suna sai dai matashin sojan bai kammala taka rawarsa a fagen siyasar ƙasar ghana ba kamar yadda za mu ci a cikin shirinmu na gaba. yanzu kan a madadin olivier raul da kuma delphine micho sai kuma alan foka abdulkarim ibrahim shigal da kuma sauran ma'aikatan sashen hausa na rfi ke cewa da ku a huta lafiya.